يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 safar shekarar musulunci ta 1334 alhijiri wanda ya zo da 18 ga watan disamba shekara ta dubu eh? ya ake ko? to yau biyar ko? shi ke nan ko daren a <laughs> saboda ke daya? yau biyar ke ko? to alhamdulillah yau muna biyar daren shida kenan ko yau muna biyar ga watan muharram ga watan safar shekarar musulunci dubu daya da dari uku da talatin da hudu wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladi gashi Allah sake dawo da mu akan karatunmu na muwatta imam malik wanda muke gabatarwa a masallacin masjid ibn abdullahi ibn abbas idan ba manta ba mun fara باب الوضوء min مس farji wannan shine babi na goma sha biyar a cikin wannan kitabi na kitabut tahara idan ba a manta mu rike hadisin farko za mu karasa ga na biyu sai lokaci muna halin nasa saboda maslahar karatu za mu faro daga hadisin farkon a gurguje ba tare da mu yi bayani dogo ba saboda mun yi shi Abinda muke magana dai a kai ne na cewa idan mutum ya taɓi farjinsa a ruwalla ta warware ko bata warware ba wannan mun gabatar da bayani gamfashi insha Allah na cewa na cewa malaman hadisi sun tafi akan bangare biyu kai bangaren da ka tafi akan cewa hadisin a wallata warware saboda hadisin busra wanda a cikin wannan babi wanda shine Imam Malik ya rika a matsayin hujja na cewa wanda tafi zakarin sa rasa ta walwale muka ce ɗayan kuma sun tafi kan hadisin talaq ibn Ali wanda ya tafi kan cewa bata warware ba hadisin inna ma huwa babu'atun minka ai tsokar jikinka ce shi ma sun tafi bata warware ba sannan wasu sun gwamaye hadisan guda biyu sun tafi tare da su ba tare da yadda ko guda ba kan ka'idar cewa ɗaukar dalilai a tai da su gaba ɗaya ya fi a yadda guda ɗauki guda da suka ce to hadisin Busra yana magana cewa in ka taɓi ka da shawa ta warware idan kuma ka taɓi zakarinka ba tare da shawa ka ko sani ba to sai a yi ma'amfani da hadisin talaq bin ali wannan daga baya kuma haka suka hada ala kulli halin dai abinda muka sun mu gane mas'ala ce khilafiyya mas'ala ce ba mazhabiya ba ba ijtihadi na ba kowa ya dogaro akan hadisi da kuma inganta illa mas'ala ce ta fahimta babu wudu'i min masil fawji haddathani yahya an malik an abdullah ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm انه سأل انه سمع عروه بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا فقال مروان بن الحكم أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ فنشين حجة شواء من مس ذكره فليتوضأ رواية أنا تازو إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ قوة رواية إذا مس أحدكم فرجه فليتوضأ kalimar farud da zakar duk dai ma'anar su guda duk da dai ko da ke kalimar farud ta ɗaukar ma'ana mai yawa don kalimar faruj tana ɗaukar na namiji tana ɗaukar mace mace ana ce ma namiji ana ce ma al'aurar ta faruju mace ma ana ce ma al'aurar ta faruju saboda haka ala kulli halin wannan shine hujja imam hujja imam malik hadisin gaba da muka ambata ya fito daga yahya almajir imam malik yace daga malamin sa imam darul hijra malik ibnu anas yace daga shi malamin sa Abdullah ibn Abi Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm annahu sami'a wa ibn Zubair shi wannan Abdullah ibn Abi Bakar ba Abdullah ibn Abubakar as-Siddiq ba kula da sosai mun ci zamu magana kan wannan ba Allah annahu sami'a Urwa ibn Zubair shi wannan Abdullah ibn Abi Bakar ibn Muhammad ya ji Urwa ibn Zubair almajirin Aisha kuma danta saboda dan Asma'una Asma'u yayarta ya ji shi ya kula yana cewa shi wata ibn zubair shi ka cewa dakhaltu ala marwan ibn al-hakam wata rana na shiga inda marwan ibn al-hakam a khalifa fatadhakarna ma yakunu minhu al-wudu sai muka tattauna ga abin da ka sa ya arwalla saboda shi a kawon ga eh, a ce da wannan eh da kaza eh da kaza da ka suna jerawa fa qala marwan ibn hakam fa qala marwan sai marwan ya ce wa min masjid zakar eh haka da kuma in mutace zakarin sai saki a wallahi urwa bai taba jin wannan fa qala urwa sai urwa ce ma alimta da ni kan ban san wannan ba fa qala marwan ibn hakam marwan ibn hakam yace ni kan akhbaratni busratu babbar sahabiya ta manzo sallallahu alaihi wasallam mai suna busratu ibn safan ita ta bani labari annaha sami'at rasulullahi ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza massa ahadukum dhakaru falyatawadda wannan shine hujja kuma ta hujjatu ko ta hujjatu to sai mu ji wannan mun samu hadisi marfu'in daga manzo sallallahu alaihi wasallam tabi'a imam malik ya ka hadisi marfu idan hadisin nan dun ya nuna ma cewa ba a shafe shi ba ko ko babu wani abu wanda ya tabi ingancin hadisin ko ko fahimta hadisin ko ko dai ya kara ma fiqhun da ka fitar a cikin karhi sai ya biyo shi da rakiya da asar daga sahabbai ko ko daga tabi'ina sai ya jero sai ya ce wa haddathani an malik an isma'il ibn muhammad ibn sa'd ibn abi waqqas an mus'ab ibn sa'd ibn abi waqqas أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك لعلك مسست ذكرك قال فقل قال فقلت نعم قال فقم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت wannan kenan sai ce to daga cikin sahabbai da sun ka tafi akan wannan mazhabi akwai Sa'ad ibn Abi Waqqas mun san Sa'ad ibn Abi Waqqas eh ɗaya daga cikin manya manya kuma na farko farkon shiga musulunci kuma ɗaya daga cikin al'asharatul mubashara bil janna mutum goma din sa'ad ibn abi waqqas kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalifa ko gwamna a ƙasar Kufa da Basara biya a lokacin Umar bin Khattab wanda ya fara jeho baka a musulunci wanda an ka fara harbi aka ta mai jini farkon jihadi na farko Sa'ad ibn Abi Waqqas sai kawo sanadinsa ya ce daga Malik wannan mun sani Imam Darul hijira daga malamin sa Isma'il ibn Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas in ka diba nasabarsa Isma'il ibn Muhammad ibn Sa'ad jikan shi Sa'ad ibn Abi Waqqas na shine malamin Imam Malik tika ne an Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas daga wan ubanai dun Mus'ab shi dan Sa'ad ibn Abi Waqqas na shi ko malamin Imam Malik Isma'il aka ce mai babansa Muhammad to da Muhammad da Mus'ab din nan ubansu shine Sa'ad ibn Abi Waqqas yawa saboda haka shi malamin Imam Malik ya karbo hadisin daga wajen uwan uba ne Mus'ab shi mus'ab shi ka ba mu labari annahu qala kuntu umsiku al-mushaf ala sa'd ibn abi waqqas yace wata rana ya kasance na kasance ina rika ma babana sa'd ibn abi waqqas al ina rika ma al in za a tafiya shi ka rike mai al ko kuma in zai yi muzakara ina rike mai qur'ani da sauransu yana da hidima ga mahaifinsa yace ina rike da al-qur'ani fahat fahata kattu sai ga na sosa karkashin al'awa na yi susa da yake na sa hannu cikin wando na sosa faqala sai ya ci faqala sa'ad sai sa'ad da yaddi ban sai ce la'allaka masassa zakaraka ka ina galwa ka ka tabi zakarin ka fa na yi susa ga da kai can kusa ga cikin wandonka kamar ka tabi zakarin ka qala sai dalibin ko dan mus'abu kenan sai ya ce fa qultu na'am yace eh lalle babu na tabi zakari faqala sai ya ce kun fata fatawa ashe ka take a wallahi فقمت فتوضا سي تاش نتني ارضا ثم رجعت من الدعوة a wannan fatawat ne fatawar Sa'ad ibn Abi Qasim game da taba zakari ana saki a wannan yawwa sai an saki a wannan kila an fahimta a gare shi warware wa Sa'ad ibn Abi a gare tabin yana warware a an fahimta sai dai wani hanzari ba gudu ba a cikin nan kila za ku shaki ƙamshin wani fikihu shi yaron ga ko musa'abu ko dan sa'ad ibn abi waqqas kana ganin cewa ya ji shawa ko yaji wani abu da ta zakarin sa bai san kurko da koyo ko ko a ce da shawa bi shahawatin tabawa da yayi ko shi yasa suka ce man masa zakaru fal falyatawadda idan masa ahadukum zakaru fal falyatul amunna kila an gane sawa'un bi shahawatin aw da ghairi shahawa kila fahimta dun mu rike wannan ka'idar sannan kuma za mu mun cin wata ka'ida wadda gaba za mu kila kawo ta sai mu warware kanta ashe in kana rike da qur'ani kan abu ka tawarware sai an sake qur'ani sai an sake arwalla kila an fahimta ashe in za ta ba qur'ani sai an yi arwalla akwai wajibcin arwalla ko mustahabbanci ko za mu kawo nan asari na sa'ad ibn abi waqqas a gaba mu ci gaba hadathani an malikin an nafi'in anna abdullah ibn umar Abdullahi ibn Umar kana ya kuri ya kasance yana cewa idza massa ahadukum zakarahu faqad wajaba alaihi alwudu Abdullahi ibn Umar mun samu sahabi biyu ko idan ɗayan ku ya taɓi zakarinsa to hakika arwalla ta wajaba garai an gane ba ba a wajabtar da abu ko a haramtar da abu sai da nafsi ko eh saboda haka kenan yana da nafsi ga manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah shi ma ya ji wancan hadisin idan masa ahadukum zakarahu falyatawaffa mun samu asali biyu kenan kuma daga sahabbai ko bari mu gangaro cikin tabi'ina fa haddathani an malik an hisham ibn urwata an abihi ya baban sa urwata ibn zubair ko annahu kana yaqulu man massa aha man massa man massa ahadukum zakarahu ko idza massa dai yawwa amma mai irin nuska ta ya sa ahadukum sai dai ba ta karantuwa nayi nayi karanta ba ta karantuwa duk larabcin bai mikewa man massa zakarahu faqad wajaba alaihi alwudu har wala ta wajab gare shi wannan mun samu ne mun samu asari daga tabi amma ku fahimta daga cikin aikin muminai da sun ji an ce manzon Allah ya ce ko manzon Allah ya yi sai ka amina ka ra'ayi ɗazu ɗazu aka lisahi da ruwatun zubairi aka ce masa tabin zakari na wurare ce ban san wa ba ko ba haka ba marwan sai ce akhbaratni busma bint safwana annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza massa ahadukum dhakaru falyatawadda sai gashi mun kace mata ita afata wata da ranar ya haura da ita gashi na cewa mi man massa aha man massa dhakarahu faqad wajaba alaihi wudu jiya jiya ko shekaran ji aka faɗa maka magana ce santa an ka jama'a hadisi wa daga in zafata wata wannan shine sahabbai sun ka tsere mu da shi da an ce annabi ya ce babu na gani babu to bar in shirya ko ko tambaya shin dole ko ba dole ba ko ba haka ba eh wanda ka san dole ka shiga aljanna ko ba haka ba to dole ka yi shikenan mun ji fatwat urwatu da zubair وحدثني عن ما وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله ibn umar da wannan hadisi daga imam malik daga ibn shahad az-zuhri babban daga cikin malaman madina kuma babba daga cikin malaman imam malik rahimahullahu ta'ala an salib ibn abdullahi an kago da daya daga cikin fuqaha'ul madina as-sab'a salib daya daga cikin malaman madina guda bakwai din nan annahu qala shi salim yace shi salim dinga sikatun sikatun sikatun sabtun suna hada mai suna tagwaya mai abu biyu suna cikin koli martaba ta ta uku kenan ko yawa martaba ta uku wajen mi wajen ta'dili wajen gyara ka ita ta uku a maimaita ma sika so biyu ko sabtu so biyu ta farko in kuna iya tunawa da an ce masa haji ita a yabo ta farko yabo na farko da an ce sahabiyun to shikenan babu abin da za a ce ma wanda ya wannan ba a ce ma annabi ko eh to shi da za a ce ma ta biyu sai a yi ma ismu tabbili a ce awsaqun nasi ko asbatun nasi ita martaba ta biyu ta uku a maimaita ma sika sau biyu ko tabtun sau biyu ko to wannan Sani yana da sika tun sika kila an fahimta annahu qala shi yace ra'aitu abi na ga babana abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar badali ko ehe ko adafu bayanin ga babana abdullahi ibn umar ya ga tasilu silu ya yatawaddau sai ya tafi cikin yauci yayi wankan janaba ya yatawaddau sannan in ga haifu ya arwa ko mun san an kai wankan janaba a ta Allah ko mun san da an kai da ai wankan janaba ba sai ka ba ko wa in kuntun junuban haru kalimar haru kaga babu bukatar ka zo ka sake a wallah shikenan al hadath al akbari kai kaga har asgari ya shiga ciki to sai na ga babana in ya shiga ya wanka ba in ya fito sai ga sake ɗiba wasu sabbin ruwa ya arwalla ha da kulta da wuce ce masa ya abace baba amma yujzika al-ghusl min al-wudu'i ha shin yanzu kai ashe baba idan kai wanka bai isan ma daga arwalla sai ka sake ta arwalla qala sai ce bala eh ya isan min ai wanka na isuwa daga arwalla in kai wanka ba sai ka arwalla ba walakin ni sai da abin da ya saka gani ina arwalla in hito sai dai ni hayanan wasu lokuta a masu zakari bayan na fito ina dan taba zakari na wani abu ya samu na dan taba zakari ko za sani ko ban sani sai in taba zakarin to tabin zakarin shi ya kawo fa'ata wa bau sai in sake a wasa a shiga ga tabin zakarin na warwara Allah wa Abdullah bin Umar mun samu hadisin can gaba kuma gashi mun samu yana ko ba haka ba can mun samu qauluhu nan mun samu fi'iluhu Abdullah bin Zubair Abdullah bin Umar Mun gane wannan Gaashinan <coughs> nan ma shi ma har yanzu dai shi na Abdullah ibn Umar وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله kuna ya gano suna da wanga hadisi ya inganta daga malik daga nafi daga salim ibn abdullah waɗanda duk sai na annahu qala kuntu ma abdullah ibn abdullah ibn umar wata rana ina tare da baba na abdullah umar fi safarin a wajen wata tafiya fara'aituhu ba'da an tala'at ash-shamsu sai ni ganshi bara ta fito ni ganshi mi tawadda ya ara sai da ta to katankar bai mu sallar subahin ba sai ni gaji ya ara wallah Sun salla sannan ya dawo ya salla subahin qala sai shi ba mu labarin shi salim din sai ya ce fa qult law sai ce babana ah, inna hadhihi salata ma kunta tusalliya baba wannan sallar da kai ba ka taba yin irin ta ba ba kana sallah bayan ranar ta fito ka tankar in ka to kai Allah hadda iqama wace irin sallah ta wagga qala yace inni ba'da an tawaffa'tu li salati subh yace eh haka ne ai bayan nayi arwalla dazu da mun kai sallar subahin nayi arwalla eh don in sallar subahin to da ni arwalla kamun sallah masastu farji na tabi zakari na to dan tabi zakari na madadin in ta yin arwalla tunda ta kai thumma nasitu an atawaffa sai ni mance in yi arwalla tunda shi na da fahimta cewa Allah ta wani taɓa zakari ko sai ni mance in yi arwalla to shi yasa sai kai yi sallah alhali ban da Allah ko fata wa ba'ati shi na kaga yanzu na yi Allah wa uttu li salati na mai ta sallah shi ga abin ba karami ba tunda har yanzu yana mai ta sallah saboda shi ashe ba mustahabi na ba sake sallah saboda haka abin da muka so mu ce man masa zakaru falyatawabba shine marhabun jumhur wannan shine fatawa rabitul alam islami a lajnatu da'ima lil ifta'i ta saudiya wanda shine ibnu ba lokacin da yana yana shine shugabanta akan haka suka bada fatawa na cewa mun masa zakaru falyatu wa akwai dan karamin littafi da ibnu ba zai ne yara an ce me ka ce masa ad-durusul muhimma li ammatil umma cike yana jero abubuwan da kawar arwallah sai ya ce masu zakari ala kulli hal abin da ka sun dauki wannan mas'ala matsala ce wanda yake bata da matsala ciki amma kasance wanda sun kace an kace zakari a warware Allah ba ra'ayi bane nassi na daga manzo sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kila fahimci wannan ko alhamdulillah ya wannan matsala mun kare da ita sai matsala ta gama irin ta irin wanda da mun kai ta la'alla kila sai mu ce cikin da mu da yawa mun yi bada goyon bayan da cewa man masa zakaru fa ya tawadda ko to mu saurari wannan mujiya ita kuma babul wudu'i min qiblatir rajuli imra'atahu shin taɓin mace ko shafar mace yana warware Allah ko bai warware ba an gane ba imam mali ya tafi kan cewa taɓa mace ko ta na warware Allah shi yasa ya tarjama babin kai tsaye babul wudu'i babin ana a arwalla min qublatir rajuli imra'atu idan namiji ya shafi ko ya sumbunci yayi mata sakif yana tsaki mun fahimci wannan sai dai wannan matsala ba ta da rikici kwarai kamar irin wancan masarar shi rikicinta ba ta da hadisi marfu'i daga manzo sallallahu alaihi wasallam da yace in ka ta in mace ku kai sumbunta ta kana sake a wannan babu kila an fahimta ba irin tabin zakari ba tabin zakari dole ka yi sauna ko ka soki ɗayan bangare tunda ko da hadisi ko amma wannan shafan mace ko sumbunta ta ce a walla ta kare marfu'an daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi kila an fahimta amma sai dai an safi fahimta wasu samu fahimta karkashin aya sai zan kuma sun kaje da fiqhin su kan hakan daga cikin su hatta daga cikin sahabbai akwai wanda ya wannan fahimtar kamar Abdullahi ibn Umara wanda gashi nan zamu kawo magana yanzu da Abdullahi ibn Mas'ud su waɗannan biyun daga cikin sahabbai sun tafi kan cewa mutum ya tafi mace ko ya mata sumbunta sai ya sake a wannan ina fatan mu fahimci wannan su ma su ma sun ce da shawa an fahimta sun ce da shawa in babu shawa ittifakan ga sahabbai gaba daya sun ce aula ba ta wuraren don ka ta mace ina fatan mu gane wannan daga cikin dalilan da suka ce Allah ba ta wuraren in ka ta mace dalilan da suka zo ga manzon sallallahu alaihi wasallam qabbala ko walan ya tawabba hadisi ingantacce yayi sumbunta bai me bai sake aula ba sun ka ce kaga saboda babu shawa hadisin ma da kuka ilalai bai kurkusa hadisin bukhari yana nan kurkusa na cewa kana mun sallah sai yana sallah Aisha ta gitta mai wurin sallah ya san in yayi ruku ya ta fete yayi sujuda sai ya buki kafafunta ko cikin dare ina jin kun tono da shi sai ta dan bashi kafafunta sai ya sujada biyu sannan ya tasu sannan ta miƙe tace kuma lokacin babu fitila shi kaga taba cikin da ya kai ya taba mace ko ba haka ba amma bai saki a wannan ba shi yasa duk gaba da ittifakan daga sahabbai radiyallahu anhu ajma'in hamma zahibul arba'a duk sun tafi tabin mace baka sani ba babu shawa to bai rawar arwala ina fata kun fahimci wannan to amma in kattabe ta da shaha kila fahimta to shine magana shine rajima shine kaulin Umar Abdullahi bin Umar wanda zamu karatu yanzu shine kaulin Abdullahi bin Abbas Mas'ud wanda zamu karatu yanzu sun tafi kan cewa ya warawar arwala nace ba ga hadisi ba ga ina muka ce haka suka fahimci aya wace aya aya da ka cewa ayatul maida ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila as-salati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ko sai aka ce ni wa in kuntum junuban fatahharu ko ba haka ba sai Allah ya ce wa in kuntum mawdha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba kalimat ce lamsu wanda ya shahi mata ce sai sake ranar lamsu kila an fahimta in kace bi shahawa su ce Allah dai bai ce ba in kace bi gaira sha shi ma dai ba a ce ba lamsu dai an kace ko mi ka faɗi ƙari na ko ba haka ba ko ba su haka ne saboda haka to ka hujja ka dalili sun bi zahirin aya kuma sun tafi kan haka nan Abdullahi bin Umar ya kasance na fassara haka nan Abdullahi bin Mas'ud ya kasance na fassara haka wannan shine zahiri kuma shine sun kafi ta kan haka sun ce a ɗauki mutlaqin nafs amma sai dai malamai sauran jamhuri na sahabbai da kuma hatta da imamu malik ya fassara ayat bai ɗauki mutlaqul lamsi akan ta ba kila an fahimta ya ɗauki allamsu nan ma'anahu aljima'u shine allamsu aljima'u wanda ya fidda shahawa kubura kila gane kuma suka ce siyakin aya a ranjin na aya ya karantar da haka nan Bala ga aya ta karantar da haka nan suka ce in ka biyo biyo Allah cewa ya ayyuhal na amanu idza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn suka ce ni arwalla kenan ko dun mun sani ana yanta saboda wani irin hadasi masha Allah saboda hadasi karami ko hadasun asgharu to waɗannan gaba hadasun asgaruna wa hadasun asgar da ni akai ne da arwalla wa in kuntum junuban fatahharu in kun kasance ma hojana ba hadasi ne da hadasi akabaru shi mi akai mai wanka fatahharu ko ba haka ba to yanzu an gano ashe hadasun asgaru arwalla akai mai hadasun akabaru wanka gaba da akai mai to in baka da ruwan arwalla ko baka da ruwan wanka ya akai taimama to sai mun sai muna da nassi sai na sai aya ta taho ta ce mun hakan sai an kace to abi sai Allah ya ce wa in kuntum marba haka take ko aw wa in kuntum marba abinda ka hana ma yin abu rashin lahiya ko wannan illa mai hana abu Allah wa in kuntum marba ko yawwa ai wa in kuntum junuban fatahuru mun kare gaba hadasun asgar da aka baro? to sai mu zo in kuntum maruba in ko marasa lahiya illa da ka hana a taba ruwa aw ala safarin illa da ka hana a samu ruwan ga su can amma baka ya zuwa ko ba haka ba sai ce ni aw ja ahadun minkum min al-ghaib yadan can in kuntum na faɗi Wai in kuntum marda illa hana a ayaran lata ko da kuma ka hana ayi wanka ko illa sannan har wala safarin illa da ka hana a samu ruwa ko to sai ce mi auja ahadun minkum yake ko ahadukum auja ahadun minkum min al ko dan ku yayo dawo da bayan gari hadasi ne da hadasi karami ko ba haka ba zai wakilci duk na ukan hadasi karami dun wajen gaidu kana yi ko ka buga gaidi ba ka yi kana boli ko ba boli wajen gaidi to kuma ga gaidin ka san an samu hadasi ne an samu hadasu asghar ko ba haka ba sai ce auja ahadun minkum auja ahadun minkum min auja ahadun minkum min al-ghadi hadasu sai ni ya gaba ce aula mastumun nisaa hadasul akbar kila gane sai an ka ce shi kuma hadasul akbar abinda sabar mu cika aya za ku gane kenan dole za ka wasa shi hadasun akbar ko kun ka shahi mace ko kun ka shahe mata ma'ana jama'atu mun nisa'a lamastu mun nisa'a jama'atu mun nisa'a falam tajidu ma sai ba ku samu ruwa ba nami na dauki hadasi a sugaru ko dauki hadasi a kabaru duka gaba in ba ku samu ruwa ba na na dauki hadasu a kabaru a sugaru dun auja ahadun minkum al gaibi ba ku samu ruwa ba na dauki hadasi a kabaru aula mastu mun nisa'a ko ba haka ba fata yammamu sa'idan ba, sai ku yi taimama ko ba haka ba sai arwalla ashe ashe taimama tana wakilta arwalla tana wakilta wanka ko taimama sai suka ce inda misali ka ce wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum nisa kace hada lamastum nisa ta din mace dai haka wanga ta hada sai a su gauko ta ɗaya mace sai kacce fata yamma musa idan tsayiban sai mu ce wal iyazu billah nan babu balagatul qur'aniya babu hikima saboda ni saboda a wajen unguwani da ruwa Allah ya ba mu ana unguwani da ruwa ga asgaru da aka baru amma wajen unguwani da ƙasa sai ya ce asgaru da eh, to shi na ruwa ina na shi ban sani ba ko ku fahimci fikihu shi na ruwa idan na ga unguwani na ruwa ga da na ba ta kama ni ban da ruwan wankan janaba to miya alternative to in ba a ce aula wasu mun a ba a fassara da jima'i ba babu ce ba sani ko fikihun ya zo saboda haka shi suka ce dole a bambanta fassara asgaru da akabaru kamar yadda farkon aya yayi bayanin asgaru da akabaru فإذا قمت إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين حرس أصغر وإن كنتم جنبا فطهروا حرس أكبر وما أكبر جمع والله to dole a ce wajen ce ma shi ma sai mun raba hasasun harsun akbar da harsun asgaru sai a ce wa in kuntum marda tana samu mai harasi akbar da mai harasi asgari maradu aw ala safarin tana samu mai harasi akbar da mai harasi asgaru ko ba haka waɗannan illar da kana arwalla ne falam yak falam tajidu ma'an kana samun mai harsun akbar da mai harsun asgaru to yanzu to ni falam tajidu ma'an ko fatiyan man musa ila tayyiba ku yanku ina tsambare na fatiyan man musa ila tayyiba sai ku in wani ku sai ku yi taimama to ga wa za a taimama da mutum biyu mai hadasun asgaru shine auja ahaduk ahadun ahaduk ahadun minkum al-ga'i asgaru kenan aula muslimun nisa'a akabar kenan kila fahimta shi yasa ya zama lamasa ittifakan jumhur na na sahabbai wannan shi a fassarar Ali bin Abi Talib shi a fassara Abdullah ibn Abbas shi a fassara Mujahidu da Sha'abi da Ibrahim Nakhai da Dawusu da Ikrama da Muqatil da Mujahidu waɗannan mufassirin na duk shi a fara su gaya ita Ibn Kathir rinjaye duk ita mafi yawan malaman tafsir suka rinjaye aula mastumun nisa a jima'i ki kila mun fahimci haka to in haka za mu iya ɗauko fiqhun cewa lamsu imal man aula mastumun nisa sai ai mai sai an sake mai a wannan ki kila mun fahimci wannan mhm. ala kulli halin a biyo mu karanta sannan sai mu ci gaba mu karasa bayani باب حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر nassin hadisi ingantacce sanadi ko ba haka ba daga abdullahi bin umar annahu kana yaqulu ya kasance yana cewa qublatur rajuli imra'atahu wa jassuha bi yadihi min minal mulamasa sumbuntan namiji da zai wa matarsa hakanan nan da hannu nai shina daga cikin mulamasa shi ma mulamasa shi ma lamsuna to to in lam in mulamasa na to mi akai faman qabbala imra'atahu aw jassaha bi yadihi fa alayhi wudu fa to abdullah ibn kun ijtihadi na ko nafsin da agare aula masu mun sashi agare to at-taqbilu wat tajsisu min al-mulamasa to sai kulla da can sai ya bada kuma wancan to fa alayhi wudu mun fahimci wannan mu ci gaba ba عبد الله بن عمر har da عبد الله بن عباس وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس عبد الله بن ان عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود كان يقول sai daga cikin manyan manyan tabi'ina ko manya manya na bakwai ko na takwas wajen musulunci bai dai kai goma ba lokacin da an kai census kidayan musulmi yace bai kai na goma eh lokacin da aka kidaya babban sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam kana Kulu min qiblati ar-rajuli imra'atahu a wudu namiji ya sumbanci mata sai ya sake a mun fahimci wannan ko to wannan manya manyan daga cikin sahabbai biyu din nan su suka tafi kan cewa wanda ya lamsul mar'at yana sake yana sake a wallah amma inda ba su ba saura ba ɗaya sun tafi kan cewa lamsu biduni shahawatin dai mun san bai warwarewa ko ba haka ba to lamsu bi shahawatin ba sun ka ce bai warwarewa mi addalili ko ba haka ba abdullahi bin abbas ya kawo dalili min al-ayati tunda dai sai mai sun ba fasara haka ba ko abdullahi bin mas'ud shi ma min al-ayati to hukunci aya ba ta nuna haka nan to kuma kunce ba ta nuna mi addalili sun ka ce adamu adamu dalili huwa al-adamu kun san fiqh din nan adamu dalil huwa al-adamu a wallahi ibada ta kuma ibada ta ba idan nasi bai zai ci a wallahi ba kai kila fahimta na je na yi arwalla sai ni taɓi matata ko ni sumbance ta na siya ya ce in ni taɓe ta ko ni sumbance in yi arwalla in bai ce ban yi kenan bai warware arwalla ban sani ko kun gane kun gane ta kyau din sai suka ce rashin nafsi marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace man qabbala ko man massa ko lamsu ya saki arwalla rashin nai shi ka sa mu cewa ai ba zane kun gane wannan fatawa ita ce tafi karfi ita ce fatawar jumhur ita ce fatawar allajintu da'ima lil ifta'i wal buhuth al ilmiya ta mamlakat al arabiyyah saudiyya da wanda na zo da shi gaba dai da aka tambaye ni bin bas. game da arwalla warwarewa ta bin zakari da ta bin mace yace jumhur sun tafi kan cewa arwalla warwarewa saboda ta bin zakari saboda samun nassi man masa ko idza masa ahadukum zakaru falyatawadda yace amma taba shafin mace jumhur gaba da ittifakan dukkanin sahabbai dukkanin malamai sun ittifaki cewa in ka taɓi mace bela shahawatin ba ta warware ba amma in ka taɓi mace bi shahawatin yace daga da cewa sun ka tawarware Abdullahi bin Mas'ud da Abdullahi bin Umar yace amma kauri rajihi shine ba ta warware ba saboda rashin dalili ina fata mu gane wannan saboda rashin dalili an gane wannan to wannan shine karshe kila bayanin zamu karasa daga nan kenan amma dai abin da ka son ku gano shi ma malik kullun ba ra'ayi ka kukan da shi ba ko kawai ina son kullun in ta jawo hankalin mu ko ba haka ba musamman ga matsalar suka sala na cewa idan wani salaf ya magana kan haka sai ka soke ta ku fahimta duk duk farkon karatu mu ha'ila ya har mu kare mu wa imam malik babu inda imam malik ya ni haka litce kuma haka liggani kuma haka zakai ko haka akai ko ba haka ba kullun sai ya kawo salaf Kullum sai aka haka aka son ka zama duk abin da za ka yi wala ya juzu ko wala ya hilu lahu an fa'ala fi'lan sai ka ga rasali ahmadu bin hanbal na cewa kakka faɗi komai sai kana da magabaci sai kana da wani wanda ya gabace ka wanda ya faɗa matsalar saboda haka in yau ka kawo muna kadiya ko ka kawo muna fatawa ko ka kawo mun cewa faɗi ko ba haka ba dole ka kawo salafu in ka ce ga littahi kuma ga ta kuma ga wanda ya kwadi kuma ka diwa mu ga eh lalle ga ta ga wanda ya kwadi to kai ka tira fa lalle gani kai sai a koma kanta ai magana kanta amma ra'ayi ba a bada ra'ayi to kullum kauli ah, imam malik ba ra'ayi bane shi tun farko na muku mukaddamar cewa makaranta ta kafa gida biyu akwai mazhabu ahalin ra'ayi ko da kina ce makaranta mazhabi ko mazhab ya kasu kashi biyu can farko akwai mazhabu ahalin ra'ayi sannan akwai mazhabu ahalin hadisi ko ba ka muka ce ba a mazhabin imam shi suka ce ma mazhabu ahalin hadisi mazhabin abu hanifa shi suka ce ma mazhabu ahalin ra'ayi kila an fahimta na ce makaranta ba ce makaranta wannan zamu ya kamu da shi ba ce makaranta kaza makaranta kaza mazhabi aka ce kila an fahimta ga mazahibul arba'in ga mazhabi aka ce mazhabin abu hanifa mazhabin imam malik mazhabi imam shafi mazhabi imam ahmad a fiqh ba a cewa makaranta madrasu kaza madrasu kaza yan larabci suna kawo shi akwai kuri kila an fahimta kuri a ciki don babu bambanci wajen aqida babu bambancin wajen rules and regulations ba bambancin wajen manhaji ba bambancin wajen masadur shari'a kowa min alqur'ani wal hadisi inda adda bambanci wajen fahimta da wajen tsamu hukuncin shine mazhabu in ko ka samu bambanci wajen jigo shine madarasa wannan alahada haka yake ila fahimta Allah samu gani wa haddatha an malik an abi shahab annahu kana yaqul abla ibn shahab babban malami imam malik yace min qiblatu rajul imra'atahu alwudu don ka gane imam malik ba ra'ayi ne na ba sai yace mi qala nafi'un qala malikun wa zalika ahabbu ma sami'tu ilayya haka yana yace qala nafi'u din da ku haka yace qala malikun wa zalika ahabbu ahabbu wa zalika ahabbu ma sami'tu ilayya bin na ji wani tsohi kala na fi ce amma haka daidai ce sai mun sake di wacce wa an nafi'u hmm kala nafi'u ko duk kowa kala nafi'u na kala nafi'u kowa na ka kai kin gani Thank you. me naka duk kowa kan na to قال نافع قال مالك وذلك أحب ما سمعت إليه نافع da muka sani shine malami Imam Malik ko ba haka ba yaki zai kawo ɗalibin Imam Malik قال wa قال مالك وذلك احب ما سمعت اليه ba malamin ba tunda ba imamu na ba ga imamu malik karatu ba almajirin imam malik za a kawo cikin almajiran mai littafi haya bin malik haya za a ce duk inda muka cewa qala haya qala malikun wa zalika ahabbu ma sami'tu ilai ko ba haka ba amma nan da qala na ta ni ta bincike duk nusohi wanda kike ta hamsin duk kwafi kwafi na ta duk qala na ta ya bani mamaki amma za mu bincike kan matsalar gaba kila fahimta babu al'amali fi ghusl janaba ya aka wankan janaba ya sai ba baka mamaki ya ka ce aka wanka sai ka ce wanga ka saba da ita ba sai ka je ba ko ba haka ba sai mu ce eh ka saba da kuri in baka saurara ba ko eh eh sai aka ce yau duk wanda ka ce ba mu siffar wanka sai ka ji ya ce sai ya wanke sa ko ba haka ba yayi niya wanda ya wanke hanna eh arwalla ko an san da wannan in yayi arwalla ba ma ba da siffar arwalla ba in ya gama arwalla sai mi bari in bi ku sai mi eh sai ya jike hannayensa ya shafa kai ko takhalil akwai takhalil ai ka kumanta in ya sai takhalil sannan ya mi ibi ruwa yin ya zuba ka kai ne sau nawa to sannan me ke wanke to gashi ayin sabani ke wasu ce sai ya zuba gaba ɗaya ga jike shi wani ce sai ya wanka tsakin dama ya wanka tsakin dama ya gama ya wanka tsakin haure ya gama kila ko ka hiji ko Eh? wato yana daga cikin abinka zai baka mamaki shi yasa jama'a mu yi karatu sannan kuma mu rinka biyar duk abin da mutum ya ce mu ce ina ka gani fatawar ta bi gaba ɗai ga mazhabin imam malik wanda aka ce malikiya ko ba haka ba ta ba da wata fatawa ko mun karanci wani abun da ya saba mafatawar imam malik kuma fatuwar gada imam mali ya ba su tana daga cikin malaman hadisi da sun ka jinjina ma imam mali da an kai sabani har sai da ibnu taymiya a cikin littafin sa tafdilu mazhabi mazhabi imam mali sai da a cikin hadiyar da ya jinjina ma imam mali ganan? da imam mali ga arwalla ga wanka ne wal kun ka jero haka in kai tsalki kai yi arwalla ga wanda ka sun yi arwalla ko ba haka ba sannan ya shi kai ne sannan ya ya buga ya zuba ga kai ne kuma zuba zuwa ta uku ko to na gaba babu cagin da babu cagin hannu gaba ɗin zai zuwa kamar da malam yake da malam gaba ɗin zai zuwa ya koko gaba ɗin ya zuba ga jiki ne gaba ɗaya ba cagin da ba cagin hannu kila an fahimta wanda ya saba sauran mazahibu salata ko ba haka ba akwai sun ka ba da raddi mai yawa na cewa ni na cewa ai ibadan manzo sallallahu alaihi wasallam ya wajibu hutta ya mulu kaza kaza kaza amma malaka ya cewa i haka na amma siffa wankan manzo Allah haka yake wajibu hutta in wajibu hutta ya mulu inda an ka faɗi fi duhurihi eh hadda tsarki wanka na ciki ko ba haka ba yace wajen wanke hannuwa da da da kurkurawa da shaka wadannan in zai wajibu hutta ya mulu amma in ya wanke kai saura ne zubuwa gaba ɗaya zai daga wuya zuwa gaba ɗaya wanke ina fata a fahimci wannan siffar ku koma ga ta ibn taymiya wannan ita ce sifa kuma daga ba malaman hadisi ita ce sun ka karfafa kan dogaro ga wannan hadisi kuma ita ce mazhabin imamu malik ra'san fatawar imamu malik kai tsaye ita ce kila an fahimta mu karanta mu ji وحدثني حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين حديث متفق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يا نبي زينا وانكا إذن زي وانكا نجنبة بدأ بغسل يديه وما هكذا نسند وانا ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة نسند وانا ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره نسند وانا thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha gharafatin bi yadayhi mun gano wannan thumma yasidu al-ma'a ala jildihi kulli babu yaminu shimalu gano wannan ba sai na hasarwan gaba wa haddathani an malikin an an عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل من إنائه annabi yana wanka da makai yanzu kwantitin abin da ka isa ka wanka makai to don ka san makai sai ce huwal faraku shine faraku ni a faraku mai dokat mudu hudu faraku kenan shine to ba hausa ne da ji ba sosai ah, ina dan kaskun da aka ɗiba kusa akwai kwacciya to wanda ya ɗara kwacciya na ɗiba wurin ya ce mai eh ba sa ba ta sa yar zamani ta a masaki ya zan kato dun sai zakka akushi ba na tona akushi ba eh a ba mudunabi sai an samu mudunabi hudu ya ka dauka shi ya faraku da larabci faraku to sai mun sace faraku an gane ba minal janabati an gane ba faraku mai dokar sa'i nawa salasatu asu'in aw arba ko ba haka ba haka suka cewa wani sa'in sa'i uku ko sa'i hudu kuma suna cewa mudu uku ko mudu hudu farat dai abinda aka sa ma'auni na kila an fahimta wannan kwantiki muka magana mu ci gaba ƙarin siffa wankan mun samu wancan ga Aisha ko bari mu samu ga wani wanda ba Aisha ba وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة عبد الله بن عمر إذا زي وان كان جنابة غاوريك بعد زي فارا غاوريك فارا فأفرغ على يده اليمنى shi kamfato shi karkato shi makai da shi zuba karkato mai karkato abin ya kai ya zuba ga hannunsa na dama in ya zuba ga hannun dama fa ga sai shi wanke ta in ya wanke ta Sun summa ghasala farjan sannan ya wanke farcin sai samu dama dobo ruwa da hannun dama to nawa ya shi ba dama ina da nuska biyu na'am haka sun ma mazan maza wasan wasansara sannan shi kurkura shi shaka a'a nau'ad daidai nau'ad daidai ba da a fa'a faraga ala yadihi al na. ko ba haka ba fa ghasalaha ko ba haka ba thumma ghasala farjahu in ya wanke farjin sa thumma madha madha wastan wastan sa yawa in haka bai sa thumma ghasala farjahu ba to ya tsambari. mhm sannan ya kurkura wastan sara ya tace to ba a tace sai an shaka saboda haka sai ya shaka ya tace thumma ghasala wajahu sannan ya wanke fuskar sa ku saurara wana daha fi ainihi ya tuwale idanu ne zuba ruwa wannan malamai duk sun kawo wannan misali daga cikin misallan da idan sahabi ya kawo ya yi wata ibada in dai bai samu ga manzo sallah, sallan ba ba akwai koyon sanan muhalla asari ya kawo ta almujalla ya kawo ta ina jin mai bai haƙi ban duba ba amma na taɓa karanta kamar ya kawo ta silsilatu ahadis sahiha mujalladi na uku ya kawo ta akan hujjat idan sahabi ya zo da wani abu cikin ibada wadda ba a samu umurnin manzon Allah ciki ba ba a yi sai suka ce daga ciki mun samu Abdullahi bin Umar in ya wanka sai ya tawali ya wanke cikin ijiya mun samu abu talha ya kasance yana cewa kankar son ba ta warware azumi ko ba ta kare azumi ko yawwa mun samu sahabin da ka cewa ana laye da zakara ko mun samu sahabin da ka cewa ba aje ko taro ya kwana in ka aje taro ya kwana ka shiga inal ladina kani zuna zahaba ko ba haka ba to duk waɗannan kun ba samu approval daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hasali ma sun saba masauran sahabbai ko ba haka ba saboda haka daga nan zu kakkace ana kwalkwale dakhilul ainaini ko ba haka ba sai dai ka wanke zahirahu masha Allah amma duk sauran ibadar da muka jero cikin Abdullahi bin Umar da ka ah, mun ji ta cikin annabi haka nan ko to alhamdulillah thumma gasala yadahu al-yumna aballata yake fa thumma al-yusra aballata yake thumma gasala ra'asahu an gane ba sannan ya shafi kansa ko ya wanke kansa ya shafi kansa in ya shafi kansa thumma ghata sala sannan ya wanka to wankan in ya wanke kai wa a fada alaihi ma'a babu yaminu da shimalu wa a fada alaihi ma'a shi shikenan sai zuba ruwa ga jiki ne mun ji wannan wa haddathani an malik afada zubawa حدثني وحدثني عن مالك أنه بلغه حديث يا كجا إمام مالك in ka ce mi in ka ce hadisi mun kafa ila sai mu ce mun yadda ko ba haka ba balagahu amma in ka ce mi to nassin ya tabbata sai mu ce bari mu dimi an ka ce su'ilat an tambaya Aisha an ghusilil mar'ati min aljanabati shin yaya mace za ta wankan janaba ita tana da wani dan abu da ya dan bambanta da namiji fa qalat tace litah litahfin litahfin tazurara tazuba litahfin ala ha salasa hafanatin ta zurara ko ta zuba zubi uku na ruwa min alma'i na ruwa akan kanta in ta zuba zubi uku wal talghaf ra'saha bi yadaiha ta marmatsi kanta da hannayenta ta matsa ta matsa har ruwan su shiga ko ba haka ba wannan muna da nassi ashe ba tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ba ashe ummu salma ta tambayi manzo sallallahu ta ce inni imra'atun ashudda dafara ra'si ya rasulullah ko ba haka ba afa anquduhu lil janaba qala la innama yakfiki an tahsiya ala ra'asiki salasa hasayatin ko ba haka ba ki zuba zubi uku shikenan ya isa to shine Aisha ta faɗa mana nan ina jin ba bambanci ko illa dai abinda ka ƙara samu wal taghfal wal tabghaf ra'saha bi yadiha tamar masa. shi ku wannan kasan wani fiqhu na da layun karu ko matsawa a ce ruwa su shiga ina ganin layun karu ko ba sai an kawo mashi ba ehe in dai ba kana son komi nassi ba ko ehe kakka zan komi nassi ehe ko ba inda aka kawo nassi ba eh muku ba ku ne dan eh, wata raha dai ya zala kawai kenan ka san komi nassi ko ba haka ba ina taya tare da tare da aboki rai suna taya ka san da haka an gata ne dai ya zala alkitabu sunnati kawai ko ba haka ba kuma ina ganin har yanzu ba haka kuke ko ba haka ba <laughs> ba alkitabu sunna ko ba haka ba sai zala ta ta da aboki nayi suna tafiya sai aboki na dan daga kai sai ce shewa ne kaga na kahi ni tsawo ya hi tsawo lalle hakikatan hi tsawo sai ga ashe kai ne bai yi da ka ya tsaya daidai kunnan aboki nayi sai ce ashe wani ashe ka ni tsawo sai ce kai Qur'ani ko hadisi to <laughs> wanda ya ce ka tsawo sai an bashi Qur'ani sai <laughs> eh? a washi qur'ani ko hadisi eh wanda ya ci yi tsawo eh shi ko zahiri bai wanda sai da qur'ani da hadisi <laughs> to akwai abin da zahiri ka ga hinan bayyace ka san shi to haka aka son mutum ya zama wajen biyan munsalat an ba komai sai an ba qur'ani akwai fiqhun wanda aka istinbatin wani hukumu cikin ahadith cikin nususu ina fatan fahimta lokaci to ko alhamdulillah ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to da farko dai an nemi a sanar da cewa kasusuwa sun samu na bulugul maram mt sirin na kitabul buyu na saurare kawai akwai kuma dvd na bulugul maram na kallo shi ma kitabul buyu din sannan mu da'ima malik tun karatunmu na darasinmu na harko har na sha biyar shi kuma akwai mp sirinsa kamar da aka sani mutane in sun je waje za su nema to ga tambayoyin la wannan ya fara ce assalamu alaikum don Allah malam ni na kasance daga cikin marasa lafiya gwamnati za ta ba mu kuɗi domin mu yi sana'a wajen biya za mu ƙara wani abu ya halatta in amsa a musulunci alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah idan baka da lalura matsananciya karka amsa shawara kenan wannan shawara ce saboda ni saboda duk abin da za a ƙara ma na ruwa to bai halatta ba kamar da mun ka ambata a cikin kitabul buyu'i shi. idan ba ka da lalura matsananciya idan kuma ka da lalura anta alam bi nafsika ko saboda haka karka yace assalamu alaikum ana gafarta malam ka ambato mus'ab radiyallahu anhu ko shine ya rika babbar tutar musulunci kuma ya shahada uhudu ko ba shine ba wani ne eh wani ne wancan wanda ya rika tuta wanda kaka magana sahabin manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam ana ce masa Musa ibn Umair Musa ibn Umair na farko jekada na farko a musulunci kuma da monsalasa na farko a madina wanda annabi sallallahu ya kawo ya turo shekarantar da al'umma a yarin kawa wa'azi su shiga musulun tun madina ba ta san kowa ba ba a zo ba shi kama bi gida gida gida gida saboda akhlaq da halayensa na kirki da mu'amala ta mai kyau dami-dami-dami ya tara manzon sallallahu alaihi wasallam wata ɗegiya da ta zo ta haɗu da manzo sallah sallan ta yi mu baya alaƙa ta kai dai mus'ab ibn umair babban sahabina amma wannan mus'ab in ka jira aka ce musabu ibn sa'ad ibn abi waqqas tabi'ina ba ko sahabi ba tabi'ina saboda haka daban-daban suke yawa wannan yace kalla me hukuncin cewa nasitu don na karanta hadisin da ya hana hakan sai ga shi a cikin hadisin abulai dan umar ya rawaito cewa umar ya ce nasitu wancan hadisin yana cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sama kamar yadda ya rubuta fa bi sama li rajulin an ya kula nasitu ayatan kaita wa kaita walakinahu hunusi. aw kama qala sallallahu alaihi wasallam eh wannan hadisi dai an mata ingantacce na sai dai fassarar sa ba amfani da kalimar nasitu namance ga wajen harda ko wajen aya alqur'ani kamar misali ka hada ce wata aya ta alqur'ani ko ka hada ce wani abu na alqur'ani a ce ka kawo sai ka ce wallahi namance da wannan ayat ko namance da wannan surat cewa namance don wannan ayin kawo shi na saboda tahzib ke. gyara irin kalmomi gani a cikin musulunci addini ya zo da tsarin a rayuwa gaba ɗaya hatta da magana yadda za ka azata sai da manzon ko sai da addinin musulunci ya koya ma saboda ni kakkace nasitu don kakka shiga cikin waccan aya wadda Allah mudauki sarki cewa a ah, wa man an zikiri فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها في كم من شيء كلمة نسيتها من هتابته neglecting yassa abu rashin aiki da abu to kada mutum ya unhan da wannan kalimar ya ce nasitu ayatan ko nasitul qur'ana ko nasitu sai ba da waccan ma'anar fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa ba aya qur'ani ɗaya ba ga duk ladabi na musulmi ba a son a ce ga aikin alkhairi ya ce na mance ba a cewa Ko ba ka so ba a cewa Allah ya mantar da ni kamar suka ce sa wani tsabagen tauhidi na ba a danganta shi ga Allah ko ba haka ba ba tauhidi na na kai ba sai dai ka ce an mantar da ni mamlil majhuli duk abin da ba na kirki ba za ka yi mabnil majahuli ko ka danganta shi ga shaidan kuma haka usulubin qur'ani ya zo a cikin suratul jinni aljannu musulmi da sun ka saurari karatun mun sallah sun suka ce suna ba ƴan uwansa labari daga cikin ba sun ka wadi suka ce wa inna la nadari asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada wajen sharri sai suka samu mil majhul wa inna la nadari ba mu sani ba a sharrun urida shin sharri an kai nihi bi man fil ardi kaga dai yake shara sun kace a sharrun urida am arada bihim rabbuhum rashada ga alheri su suka saga Allah ko kuma mi ko kuma ubangiji alheri yayi kaga sai ka dan kai ma mulma ko kuma ka danganta ga shedan ko ba haka ba wala taqul inni za inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah ko yawa wala ba kamu wala ta kullal shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa ya sha Allah ban nika so in kawo ba kissat yawa kissa khidir da shi da Musa lokacin da yace lokacin da annabi Musa ce qalifatahu atina gadana ko laqad laqina min safarina hadha قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره Ta gani sai ka danganta ga shidan ya halatta ko da ka sama mil majhuli ko ka danganta ga shidan to amma ka cewa naman ce ga ayyuka alkhairi in ka kawo da cewa a ah, ka samu irin wasu abubuwa kamar ga Umar ya ce haka sai mu ce ba illa bane sahabi na iya kuskure ko ko nasi bai samai ba ko ba haka ba ko kuma rawi na iya ruwaitowa akan wannan man ba hujja ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kace zara'atu ga masu larabci ga hina na cewa zara'atu ko ba haka ba zara'atu ko in ka shiga islamiyya kana koyar da mutane zara'atu haka cewa na yi shuka ko ko azra'u don in ka dauki littafin na larabci alƙira'atul jadida alƙira'atul hadid zara'atu amma hadisi ingantacci ya zo annabi ce ya ce kakku ce zara'atu don aikin Allah na ko ba haka ba don annabi ya ce afara aitumul ehin yawa eh, ma tazra'un a antum a antum tazra'unahu am nahnu zari'un A sa ce to mu wa Allah ladabi kan mu ce zara'atu ko zara'ana ya aka ce ya rasu ce ka ce harastu kalimar harfu aka sawa kila an gane harfu ala kulli hal wadanda suke cikin adabu na magana to amsa dai mai magana hadisi ingantacce na ba a cewa ga aya manzo sallallahu alaihi ya hana duk wani wanda ba manzo kin Allah ba in yace ko ya yi sai ka ba bashi uzuri amma dai ba a cewa ka bi abin mu na manzo sallallahu alaihi yace ba yi. karin kalla wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina son a bayani game da halaccin shigar malami a wajen shugabanni shin shugabannin musulunci kamar sarakuna ko har na siyasa ya halatta malami ya rinka zuwa kamar local government ko gidan gwamnati idan za a yi wani mitin ya rinka wannan ya kawo mana wani babu mai waɗi sosai kwarai da gaske amma ala kulli halin makasudin zuwa aka bincike ta kuna ko ba haka ba ba mujarradin zuwa ba makasudi manufa mikaika gyaran addini taimaka ma addini wa shugaba nasiha yi masa wa'azi ba shi shawara aza shi kan shirya mai karar da shekarar da al'umma shi zai kai ka ko kuma bara da cika aljihu da ba kujera hajji da ba ka ragon laya ko kuwa mai kama da haka shi za a dibi makasudin ziyarar ba wai ka zo ko baka zo ba ba kuma kahiri ko musulmi ba ko wani ana iya zuwa makasudi akan akan aka yi da shi in makasudin ka mai kyau na niyyar ka mai kyauta kuma alherin gyaran zai kai ka an samu haka nan gashi mun karanta da yawa ko kahiri na kana zuwa manzo sallah sun bai aka wakilai ne ba da takardu suna kai mai kisra da herakal ko bai aka ba kai yana shiga wajen kahiri a masa wa'azi ko ba haka ba ba ya aika zuwa herakal sarkin rum ba eh amma ba da aslim taslim yutika Allah ajraka marratayn kuma hirakal ba shiga musulunci a boye ba daga ba tsoron kan mulki ne ya kucce mai dawo yayi ridda kisra ba ya kece ta manzo sallallahu alaihi wasallam wasikan manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika mu kauki su ka su Egypt ko ba haka ba hasan ma manzo sallallahu alaihi wasallam bai tara wasu ka waɗanda aka gallaza mu a Makka bai tara su ya aika su wajen Najashi suka zanna tun samu fakar siyasa wannan harka ta ta zamantakewa harka ta ta yada addini harka ta ta kaza shi za a kiyaye ba ni kai ka ba kila da fahimta kuma hasali ma in ka samu kanka irin wata gwamnati ga ta nan ga ta nan ga kamata kamar irin gwamnatocin namu na yanzu wanda ka cewa babu ruwansu da musulunci daga cikin mahaucewa haka nan ko ba haka ba in izal cewa baka wa'azi ko ko cewa baka zuwa ko baka wata alaka da su nan gaba ko kusa ko nesa to kila la'alla ma zai kawo aibi ga wani abu kila an fahimta a kula kullum dai kai mai wa'azi kai mai kai malami ko kai zan haka Allah manhaka ci gaban addinin Allah haka rayuwar musulunci rayuwar musulmi ba rayuwar shawa kanka ba kila fahimci wannan wannan idan ya samu sannan hasali ma ai yakan yi haƙƙin kana kuma in haƙƙin ka ya samu ai kana zaka ka haƙƙin ka in ta kama wannan ba kuɗe ba haƙƙin ka ne ko ba haka ba ala kulli halin shiga wajen sarakuna da shugabanni da mi ba wai mujarrad kace ba a yi ba mi kai ka shi muka tambaya muna jin wannan matsala za mu cin mata insha Allah a cikin babukan da aka tafi ko insha Allah za mu cin mata kanon kalla wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya gafarta malam ni ni ya azumi sai to wanda yake ce sai mata tai mata ta ta shahe shi yi mazimi a hukuncin azuminsa abin da ya ga ya ce kawai dole ya ce muna ya hukunci mai azumi mazi ya hito masa shi kenan ya huta ko ba haka ba duk wanda ya hito ko da kila ya ce haka ya bude tambayar sosai kila tambayar ta bambanta ko ba haka ba to ala kulli halin fitowar mazi yana cikin abubuwan da an kai sabani game da shi a kula da wannan ya cin sabanin da aka yi game da shi nasi hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko aya bata da babu inda aka ce idan mazi ya fito a azumi ya lalace ina fatan ku fahimci wannan wannan shine mazhabin Imam Ahmad shine mazhabin Imam Shafi shine mazhabin Ahmad ibn Hanbal mazahibu talata sun ce mazi bai warware ko bai bata azumi mazhabin Imam Malik mazi na warware azumi wannan kuma magana ba kuna samun cikin littafin mu nan kurkusa cikin ziya'u utawi na Sheikh Usman bin bin Sheikh Abdullah bin fodo ya kawo magana in ban manta ba cikin suratul nisa'i a duba mai magana kakashin kan azumi ya kawo wannan kadiyat na cewa fitan madi maza akwai sabanin mazhaba ko ba haka ba Malik eh ya tafi daga cikin cewa madi na warware azumi amma in ba shi ba saura duk sun tafi madi bai warware azumi na ji matsalar kila mai karatun mai tambayar bai halarci karatun mu ba a cikin kitabu siyam na bulughul maram an tattana ga matsala musamman tahin kanta muka zo aka karanta ko ba haka ba saboda matsala ce khilafiyya alhamdulillah rabbil alamin wannan shine tambaya na karshe akan makalla ce don Allah malam ina tambaya game da mace gurin wanka idan ta yi kitso mai daure daure to mai daure daure abin ba ta hito ba hito ba daure daure na ne in ta sa siliya ta sa ko roba ta sa ko a kitson kanta ɗaya na kashin kanta na Allah da ya mata shi na ɗaya kawai ta daure duka wannan akwai babban akwai magana ala kullu halin dai na farko dai ka'ida ga wanka ruwa su jike shi ko ina kila an fahimta matsawar duk abin da sa mai hana kaiwar ruwa cikin kai cikin kwakwalwar kai ko ko cikin fatar jiki yana hana kawar ruwa wannan kaga kai wanka wanka bai kammala ba amma dai ruwa na kaiwa kuma ya kamata ruwa su shiga har ciki har su taɓa fata kai ka tabbatar da cewa ruwan sun jike to ba illa bane kila an fahimta a duk da ya kamata ai mulahaza cewa ƙarin gashi haramun na musulunci ba a ƙara gashi yau akwai a da wani amma gashi kila fahimta amma wanda ba gashi ba wannan malamai sai maganu a kai ne filiya ko roba sai maganu kai ne da sabani kai ne amma ƙara gashi saboda hadisi ingantacciya tabbata amma in babu ƙarin gashi babu roba ba wani abu yawan gashi na aka yi mata kitso rici rici sai mu hadisi ummu salma shi yace inni ashudda dafara ra'si afa anquduhu lil wudu janaba qala la inna ma yakfiki an tasi ala ra'siki sayati inda gashin na zahari ne ta zuba ta matsa da aisha ta ce mi wal ba haka ba ta halin dai sai a zuba a tabbatar da ruwa sun shiga sawa'un akwai zare ko babu akwai gashi ko babu akwai komi an kasa ruwa su shiga game da halaccin ƙarin gashi ko rashin gashi wannan babu na daban a tabbatar da ruwa sun shiga in ruwa ba su shiga dole a warware kila fahimta wannan ga wankan janaba amma ga wankan haida malamai sun karfafa cewa ana warwarewa ko da ruwa na shiga kila fahimta akwai fatoyi wannan suna da magana da yawa haka kuma suna da ƙarfi kwarai da gaske ta rinka walwale gashin kanta bayan kowace haila in za ta yi wanka yana da kyau kwarai da gaske subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik